salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intaza bi hadihi wa stamtaka bi sunnatihi ila yawm za ka ba zauj gaibatan a. idan miji ya faku fakuwa wanda yake an yanke tsammani an gane miji ya faku irin faku da an yanke tsammani ana ganin da wuya ne ya ƙara dawowa ana ganin kamar ya mutu nan falam ta'lam hayatu falam tu'lam hayatu hmm. ba a san rayuwar mijin ba falaha rafu amriha ila al-hakim ta samu ta ɗaukaka al'amarinta zuwa ga alƙali ta je ta gaya mai mijina ya ɓace ko ɓace wanda gaskiya muna ganin kamar al'amarin fa ya tsananta bai ajiro ha arba sinin sai ya sa mata ajali na wata na shekara hudu bai na ulima maudi'uhu ka taba hubil maji idan an san wurin da yake an gane ko in an san wurin da miji yake to sai alkali ya rubuta mai wasiƙa cewa ya dawo an ce an ce idan miji ya faku irin faku wanda an ɗeba tsammani gare shi ko gaibatan munqadi'a ha idan miji ya faku fakuwa wanda yake an yanke tsammani falam tu'lam hayatuhu ba ba a san rayuwarsa ba ta samu ta kai ƙara zuwa ga alƙali ya sa mata ajalin shekara hudu kana ji in ulewa uku. idan kuma an san inda yake ka taba hubul maji sai alƙali ya rubuta wasiƙa gare shi cewa ya zo a wani ha? ko kuma ta kwashe kayan da ta same shi a gani ta yi intiƙali daga inda take ta koma inda yake awu talaq ko kuma ya sake ka ɗayan biyu kenan a gani ko in ma ya rubuta wasiƙa ta zo a alƙali ya rubuta wasiƙa ya zo ko kuma shi mijin ya mai da ita can garin ko kuma ya sake ta wa illa amaraha bi iddatil wafa in ko ba haka ba in dai gaba ɗaya ba a san inda yake ba Shi kenan sai alkali bayan an gama bincike gaba ɗaya sai alkali ya umarce ta da idda na mutuwa wa ubi hadin azwaj a nan wajen an halatta ta ga mazaji da ta gama iddanta ta kabanta da sauransu Shi kenan an halatta ta ga mazaji mazaje za su iya zuwa su neme ta su aure ta bayan zahara kayi nikahiha to so kawai an fara neman ta kenan za a daura aure ko ranar ɗaurin auren an zauna a masallaci an tara mutane ana so a ɗaura aure kenan sai ga miji ya bayyana sai miji ya shigo masallaci yana nafila huwa ala nikahi ya shigo masallaci na yaya an shekara hudu ma an shekara hudu sai ga miji ya dawo an zo kawai an fara an fara tunani ga waliya ana jiran ainihin ana jiran wakilai masu zuwa su karɓi aure ga wali ya zo yana jiran wakilai kawai an yi da sallah ya zaira nafila nafila kafin a zahar misali yana cikin nafila kawai sai ga sai ji labari za a daura auren matar shi an gane in ya bayyana kafin a daura mata aure ba huwa na misali to yana nan akan auren shi an gane ana ganin shi aika ga malam wanan nan ai shine asalin mijin matan gashi nan ya shigo ba an ce ya mutu ba shi ne dai matan su shi kenan sai a jira shi ya gama nafila a tsorara sai a jira shi ya gama nafila idan an jira shi ya gama nafila ba kai ne malam musa bai ce ni ne malam musa ba kai ne asalin mijin matan bai ce ni ne ai da an ce za ce lafiya na lau wato wani abu ne ya faru za ka za da sauransu amma zan baku labari amma dai yanzu bai ki faruwa sai ai matar ka ce ake so a aurar da ita an dauka ka mutu ne ki ga na dawo ba mutu ba shikenan an gane fa huwa ala nikahi idan ya bayyana bayan shekara hudu ba ya bayyana kafin a daura masa aure to yana nan akan aurensa wa ba da hu ta futu bitukul to bayan an riga daura aure to idan wancan ya yi sauri ya take ta ta kubuce an gani amma in ya in yayi sanya bai take ta ba ba ta yi dukuli ba kawai daura auren ne kawai to ana iya dawo mai da matan shi la bil aqdi ba wai da zarar an kulla aure ba kun gane sai idan ya tace ta to irin wannan kaga idan kana son matan sai ka dauki mataki na gaggawa ko kada kawai a daura aure ka biya ka sai ka ce zaka yi tafiya ka dawo zaka Zaria zaka Kano shikenan eh ko kuma ba za ka tare da wuri ba sai an samu self contain ko an samu flat ko an samu kaza shikenan na'am na'am alal asah ga zancen da ya fi inganci nan wata kawo bihi talakatun hukuman kabal al'idda yawa wato saki yana aukuwa a gare shi ga hukuncin kotu shi saki nan hukuman ne hukunci ne na kotu kafin idda A gane wani ko kafin ta gama idda wato in kana qad bana biha falaha mahar idan kuma ya riga ya tare da ita to tana da sadakinta shi mijin wancan mijin na faɗa wanda ya aure ta daga baya idan ya ya wato ma'ana ya tari to tashi sadaki wa illa fa nisfuhu hmm. in ko har ba da tare ba to ta ci rabin sadaki idza sabata mautu na'am an ce ta kuma ce wata matukar miji ya tare eh ta ci rabin sadaki a'a an ce in ya tare da za ta koma a na farko ne har tana iya rabuwa da shi kai da ba ta kuɗi da ba ta dole za ta iya komawa za a iya kuɗi in da ya take ta sai ya kuɗi in ko bai take ta ba za za a iya rabuwa ta cire ba a gane eh, eh na eh kada can wajen eh, eh ah, wa ba da wata dukkan labin akan Allah saki wata ai firaku hali in za ta rabu da mijinta na farko ne wannan mijin na farko wanda ya fara aurenta in za ta rabu da shi a matsayin saki ne kuma alƙali ne zai aukar da sakin an gano wannan alƙali ne ke to alhamdulillah tun da dai an nemi mijin ba a gani ba yanzu ni alƙali ni alƙali na saka maka mata na saki matan nan matan wancan wanda aka gani ya rasu alƙali zai sake shi saki na kotu an gane wato saboda haka wannan rabuwa yana lazimta bi in kai hali gaini alƙali ya aurar da ita ga wani sa min gairi lafazin ba sai an yi wani lafazi na aurarwa ba min gairi lafazin tuki ugu ba da wani lafazi wanda ko tuki ugu wanda za ka aukar da shi awul hakin ba alaiha an gane wani ku to shi da abin da zai faru wata ƙau bihi ɗalaka take yana aukuwa ga mijin nan na farko a hukuncin kotu kafin idda kafin ta gama wani idda kawai alƙali zai saka mu wancan ya saka ma wancan wannan sai a auren shi a gani in an yi auren shi in ya kasance ya riga ya tare da ita shi wancan mijin na farko kenan in mijin farko wanda ake nema din ya tare da ita ta ci tsirai in bai tare da ita ba ka nemi shi a karanta to rabi da ana magana mijin farko ne yawwa an gane ko na'am na'am fa idza sabata mautuhu idan mutuwan shi ya tabbata kammala raiha ko kummila alaiha eh, in an tabbatar da wancan miji ya rasu sai a kammala mata sadakinta wala tuku samu tarikatu hmm, ba za a raba ainihin gadon shi ba shi wannan mijin farkon wanda ake nema ba za a raba gadon shi ba sai idan an sakankance ya mutu an samu tabbacewa lallai ya mutu na a yi magana raba gadon shi amma ta bangaren aure ya mutu ta bangaren aure an ba shi shekara hudu an ne ba sare shi ba ya mutu kawai amma ta bangaren dukiyarsa bai mutu ba sai idan an samu tabbas cewa ya mutu an wudi mala ya yi shi ila mislihi ko kuma wucewan abin da ba zai rayu zuwa ga irin shi ba galiban wato ko da ba a san da ya mutu ba ya riga ya kai shekarun da ake ganin irin shi baya rayuwa irin shi baya rayuwa shine hadisin da ke cewa kowace al'umma tana da lokacin girbe ta lokacin girbe al'umma ta ma bayyana 60 ila 70 tsakanin shekara 60 zuwa 70 al'umma annabi za su dinga yawan mutuwa 60 70 60 saba'in na bazan gane wannan da haka idan ya kai shekara 70 lokacin da aka neme shi aka rasa shekarar shi 60 sannan daga baya ya kai shekara wato shekara 60 da wani abu 66 an ba shekara hudu ya zama saba'in to sai alƙalin to yanzu ana ganin irin shi ya kamata a ce ya mutu sai a amfani da galibin zuwan sai a yanke hukunci a ce to ana ganin irin shi ya kamata a ce ya mutu A gane ku to a lokacin nan shi ne za a raba gadon shi aure ya rabu sannan gado ba shi ma za ta ci gado ila tamamu saba'in sana an ce cikon shekara saba'in wakila samanin an ce cikon shekara tamanin wa yastahidu al-hakim fil asir alƙali yana yin ishtihadi yana kokari game da ainihin prisoner prisoner yaki wal mafqud da kuma wanda aka neme shi aka rasa mutar a fagen fama wato lokacin an je yaki ne za ka je yaki an dawo daga yakin ba a gan shi ba ana ta neman shi ba a gan shi ba shin an kashe shi ne a nan ko kuma an kama shi ne ko menene Ba nan wajen alƙali ya zai mai alƙali ne cewa matan? ta ce ranka daɗe mijina ya fita fagen fama wato an neme shi an rasa an gama yaƙin ba a gan shi ba yanzu ranka daɗe ya za a yi ko kuma mijina an kama shi a matsayin prisoner wato kafirai sun kama shi prisoner yaƙi ban sani ba sun kashe shi ne ko sun yi menene kaza kaza da sauran to alƙali zai yi ishtihadi min gari ta ajiyar ba magana sanya ajalin shekara hudun nan hmm. shi na fagen fama ba a sanya shekara hudu kawai in shahadi zai yi in shekara ɗaya zai ce in watanni ne ma shi kenan Allah shi ya kowa sani sassu alaikum salam alƙalai alƙali zai duba abin da aka faɗa kenan ai in mutum a fagen fama aka neme shi aka rasa ko aka kama shi prisoner ai shi ma wannan kamar prisoner ne jami'an tsaro sun kama shi kuma an buga an buga ba samu labarin shi za alƙali zai duba kuma idan jami'an tsaro sun kama ai alƙali na iya rubuta musu wasiƙa ana so a san matsayin shi za a iya binciko shi na'am eh za a iya sadar da shi idan ya zama to hukumar najeriya tana iya binciko halin shi ta binciko in ba ta iya bincikowa alƙali zai yi ishihadi abin da ya dace kawai na na mufisar bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim wa yanzu hima mu'tammun an dukoi idan an matsi mamu daga yin ruku'u, bai koyi da liman an matsi shi ya kasa yin ruku ba kowa ya ruku shi yana tsaye saboda matsatsi au Asa, ko ya yi a gangadi Hauwa. A gani ya yi gangadi bai samu ya yi ruku ba ko abin da ya kama da wannan a ittaba'ahu ko ghairil ula wato shi mamu din sai ya fi liman ba a cikin raka'an farko ba in raka'an farko ne wanda zai faru raka'an farko ne ya yi kabarin harama yana tsaye liman ya yi karatun fasiya ya yi ruku. An amma sai shi an hana shi ruku, kuma bacci ya kama shi gangadi har liman ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u shi bai samu ya yi ba sai daga bayan sai ya farka ya zai a raka farko eh zai wurgar da raka wa zai ilka'in shi an gane a raka an farko zai wurgar da wannan raka'a amma a raka'a na biyar ga ya samu raka'a farko a raka'a na biyu ne aka matse shi aka hana shi ruku ko gyangyaɗi an gane a nan wajen zai bi liman in ya bi liman ba na shafa ya dawo nan muke eh, shi ya yana nuna wurin da ba an gane ku ma sai ya bi liman ba a cikin raka'a farko ba matukar liman bai dago daga ba sujudu ha ya kenan ba sujada ba guda biyu ba ne idan liman bai dago daga sujada nan guda biyu ba zai iya zuwa yayi sauri yayi ruku'u ya dago daga ruku'u ya je kamo shi an gane kafin ya dago daga sujada na biyu eh a cikin raka'a na biyu ba a raka'an farko dole ne wannan raka'a ya tafi kenan amma raka'a na biyu zai ba zai riga yi ba zai bi liman a gane ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u ya yi sujada ya je kamo liman yawa ya zama raka'a shi da daya raka'a daya ya riga ya kubuce mai yanzu malam dudu ha sujudiha da sadadata matukar bai dago daga sujadanta ba za mu dauka raka na biyu ne ba matsala ya samu raka a farko ya samu raka a farko raka na biyu shi ne aka samu matsala aka matsa shi kuma zai iya kamo liman har a yi sallar da shi ai zama aiko ai kamo ake magana aka ce matukar liman bai kulla sujada guda biyun nan bai dago daga sujjada ba guda biyun nan sai ya yi ruku ya dago daga ruku ya sujjada a tafi tare da shi a gane wannan an ba shi dama ya yi ruku ya dago daga ruku ya sannan ya sujjada ya kamo liman a tafi tare da shi ba abin da ya rasa a sai da su tare ai liman yana daɗewa kan sujjada fiye da shi kafin ya gama rukuni liman ya dago daga sujjada daya ya tafi kasa saboda kan kamo shi bai in dai tsoron jira daya a zai ruku ya dago daga ruku har kamo shi in ya zama to liman ya yi sujjada farko shi ne zai ya kamo shi ya abu da ya dan sauri zai ne gurgudu saurin da ba zai lalata ne sallah ba ya kace malam abu zai ajiye zai dan kaɗan kaɗan ne zai kaɗan karanta kaɗan kaɗan <laughs> na'am na'am fa idan baya kwadayi a cikin ta baya kwadayin rizkan liman yana ganin in yace zai wannan zai ruku ya dago kafin ya gama ruku ya dago liman ya ya daga sujada ya san irin limamin shi akwai wani wani limami da wani bawan Allah ya ce mai nasiha yace wallahi gashi ɗalibin ilimi makarantar alqur'ani amma da zaran ya yi ruku kafin ka ce kwabo ya ɗago ya ce ruku'unsa kamar yadda kasan baya karatun komai ya kamata malam ka mishi da saboda ga ɗalibin ilimi ne amma wallahi in dai ka yi kana alwala ka wanke kafa ɗaya saura kafa ɗaya wallahi kafin ka wanke ya ɗago saboda haka mutane da yawa suka yi hasarar sallah wato an san liman zai ɗan daɗe wajen ruku zai ɗan daɗe wajen sujada da irin wayannan wurare ana dan dadewa daidai gurgudu saboda mutane su riski yawa to saboda haka idan baya kwaɗayin ya riski liman kafin ya kulla qabla aqal imami kafin ya kafin liman ya kulla kawai kamada ya hakura kawai in ya ga ba zai iya kamo liman ba ya ci gaba da sallah wa qada raka'atan sai ya rama raka'a daya a ga ya ci gaba da sallah wannan sallah na kan ya kuce ya rama raka'a daya wa illa sajadaha in ko yana ganin zai iya riskar liman fa sai ya sujudance ta wala sujuda alaihi in tayaqqana babu sujada a gare shi in ya tabbatar da abin da ya aikata in ya tabbatar da cewa abin da ya yi daidai bai bukatar wani sujada na'am bai bukatar sujada kabul ko wani abu na'am wa in kama wa in kama imamun li idan liman ya miƙe zuwa ga raka'a na biyar na'am Thank you. yadda suka yarjejeniya shi kudi yarjejeniya ne in ma ya ce za ta biya shi fiye da sadaki ko ta biya shi daidai ko ƙasa da haka yadda dai suka bi da iyaka in ta yarda in suka je wajen alƙali alƙali zai duba in ya ga ya sa da yawa alƙali na iya ragewa yana dama

ba zai yi ce duk da kashe mata kana zuwa tattaunawa da taɗi da ita a ce sai ka sai ta biya sai auren auren ba zai rabu kenan ba za ka kulle ba kenan ku na'am na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh samurin na bi hadisi duniya firan mutane da labari na duniya a masallaci ya halatta mutane su zauna suna tattauna abin da ba ainihin ba harka na addini ba inna al-islam lam yamna kalam al-mubah fil musulunci bai hana magana na halal ba a cikin masallaci malam kun fi tashwish alal muta'abbiri matakar a cikin sa babu tashwishi ga masu bauta a masallaci in dai babu ɗaukar hankalin masu bauta babu laifi dan an san tattauna a masallaci walakin Allah ya kuna fi i'radin amma da sharadin kada ya zama a cikin shi akwai bujirewa daga sallah awul tashaqqu anha ko kuma ainihin shagaltuwa daga barin sallah ya zama ai tafira ai tafira har a shagaltu daga barin sallah to wannan ya zama haramun وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلمون Ya tabbata daga sahabbai radiyallahu anhu cewa lallai sun kasance suna magana a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amura na jahiliya suna tattauna irin rayuwarsu na jahiliya da suka yi da da a cikin jahiliya mun yi kaza mun yi kaza mun gode wa Allah da ya shiryar da mu Na fa samak bin harb ana kuntu ni jabir an karbo daga samak bin harb yace na ce wa jabir bin samura a kunta tu tujalisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ka kasance kana zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace a kware daga gaske ina zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kasiran kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi da yawa manzon Allah baya miƙewa daga wajen sallan sa wanda ya salla a cikin sa sallar asuba sallar safiya sai rana ya bullo bayan ya idar da sallah yakan zauna ya ta azkar mm. har sai rana ya bullo idan rana ya bullo sai manzo Allah ya miƙe wa kanu yatahaddathu to sun kasance a lokacin sahabbai suna dan fira mm. suna dan tattaunawa kan al'amura na duniya wanda yake na halal wanda bai wuce gona da iri ba ya khuzuna fi amr al-jahiliya sai su dauki bayani kan al'amura na jahiliya al'amuran jahiliya al'amuran duniya ne idan suna tattauna kai amma mun gode Allah da ya shirya da mu mun gode wa Allah da ya turo mana manzo sallallahu alaihi wasallam da muna cikin jahiliya muna binne ƴaƴa mata da rai muna cikin jahiliya muna kashe mu da domin talauci muna cikin jahiliya muna yawan yaƙi da junanmu da gafa da sauran yaya wannan za mu sa shi daga cikin al'amuran duniya ne ko al'amuran lahira tunda an ce tuna baya ne roƙo kun tuna da wancan kuma ya sanya ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku to kamar yadda Allah ke cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ko hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai lokacin da ya aika musu manzo daga cikin kawukansu ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wayu zakihim kuma yana tsarkake su wayu allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi da kuma hikima wa in kanu min qabl fi dalal mubin duk da kafin zuwa manzo Allah suna cikin jahiliya suna cikin bata bayyananniya kaga tattauna wannan matsala kamar wannan ayin yayi to ana tuna cewa ana tuna bayan roƙo ne za mu ci a nan wajen yanzu wannan hadisi ya zama hujja cewa za a iya tattauna za mu iya zaunawa muna tattauna kasuwanci harkar kasuwanci a masallaci za mu iya zaunawa muna tattauna harka na ɗaurin aure a masallaci za mu iya zaunawa muna tattauna harka na a to wannan wai dama harkar siyasa ba ma wanda zai kawo wani a masallaci saboda harkar siyasa bai da alaƙa da shi addinin irin dai wannan siyasa na demokuraɗiyya ko waye a ce za a tattauna shi a masallaci gaskiya bai dace ba saboda galiban abubuwa har ma kirki ba zai an yi za a iya zaunawa a tattauna yadda za a yi rike a masallacin Allah a masallacin Allah a zauna ana tattauna yadda za a murda zaɓe yadda za a yi maganin wani yadda za a yi a hana wani zuwa in wani ya zo zai kawo mana cikas wajen abin za mu yi a san dabarun za a yi a ɗan dakatar da shi akwai dabarun da suke da shi yan siyasa irin wannan duk dabaru ne wanda a addinance musulunci bai yarda da shi ba irin wannan sai a zauna kuma ana tattauna shi a masallaci ba zai yiwu ba masallaci ba wajen tattauna harka ba ne na siyasa irin wannan an gane wani ko a nan ba muna cewa siyasa ba addini ba ne akwai musulunci na da siyasar shi musulunci ya zo da aƙida ya zo da ibada ya zo da nashi siyasan amma irin wannan ba ne na da wannan ko yau akwai in an ce siyasa yanayin yadda za a yi mulki musulunci yadda turawa kafiran mulkin mallaka yahudawa da nasara suna da yanayin mulkinsu yanayin tsarin mulkinsu to mu ma musulmi wato Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana tsarin mu sun maja'alnaka ala shari'a, shari'atin min al'amr fattabi'ha wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun an gane wani ko baka tattauna irin wannan matsaloli na yadda za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a masallaci gaskiya haramun da ya saba ma shari'a na'am fa yashakun wa yatabassam da wasu habbai sukan tattauna al'amura na jahiliya su yi dariya har ma su yi murmushi وهذا محمول على الكلام الذي فيضحكون ويتبسم من الذي يتبسم sai sun sahabbai su yi dariya shi ko manzo Allah ya burmushi an gane sahabbai su yi dariya sauti ya fita manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi akan al'amarin su an gani a nan wajen sun tattauna a gaban malam sun tattauna al'amura na duniya al'amuran jahiliya a gaban malam sun rena shi ko ya halatta wani lokaci ya zama ɗalibai suna ɗan tattauna wani abu malam na ji in sun tattauna malam ya ji zure da malam kenan sai ka ga ɗalibai dalibai ne suke tattauna wani abu malam ayi na a wannan ba tarbiyya kasa mutane akwai kirkiro tarbiyya na zana kansu to shi yasa babu abin da zai warware al'amura jama'a sai karatu in dai zamu dinga yin karatu to wallahi wasu abubuwa da yawa cikin sauki zamu warware su sai ga wani ya kirkiro tarbiyyar da babu shi da sauransu haka nan an gani shugaban talikai gaba ɗaya shugaban tarbiyya na duniya manzo Allah to sahabbai suna tattauna wani abu yana ji har ma zai yi burbushi akan shi na'am وهذا محمول على الكلام الذي لا يشوش على لا يشوش لا يشوش على الاخرين wannan za a dauke shi akan magana allazi la yushawish ala al-akharin magana wanda baya tajwishi ga wasu mutane a gani tattaunawan bai dauke hankalin masu karatun qur'ani bai dauke hankalin masu nafilfili bai dauke hankalin masu askar domin wayannan su ne asalin masallaci ko masu nafilfili masu ambatan Allah masu karatun Qur'ani masu sallah wayannan su ne asali an gane to saboda haka duk wani abu da ya biyo baya ya zama to ba zai dauke hankulan hankulan masu sallah ba in zai dauke hankulan su a nan wajen ya zama haramun wala yumna wal insan min fi'l al ma'mur bih wato wala na'u. kuma da sharaɗin ba zai hana mutum ba daga aikata abin da aka umarce shi da shi وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه من باب التدرج في الدعوة to zai iya yiwuwa kila za Allah ya kyale su ne babun wato a tadarus fi da'awa wato kamar yana bin a hankali a hankali saboda maslaha zai iya man za Allah ya kyale suna wannan tattaunawa ne don maslaha kenan a ka'ida na musulunci malam yakan duba maslaha ya shiru kan wani abu baya san abun abun bai masa ba amma saboda maslaha lura da cewa in yayi magana yana hangen akwai dan barna sai kama baki ya shiru akwai masu ganin duk mai duba maslaha mazauraci ne komai malam zai ce wai a ringa duba maslaha a ringa duba maslaha shin musulunci ya yarda da duba maslaha ko bai yarda ba musulunci ya yarda baka cika malami sai ka zama mai hangen nesa akwai abin da kuskure ne ya kamata ka gyara amma in ka taba shi lokacin matsala ne to ka hango irin wannan abun sai kai shiru wannan shirin ba tsoro bane ja da baya ne ga rago ga rago ya ja da baya ba ba gudu zai ba ba matsalaci bane shirin shirin fada yake yau yana kintsawa ne to wani lokaci sai wani ya dinga so yana so ka kai amfani da ra'ayin shi ba kai abin da ka hango ba sai ga cewa in baka bi shi ba sai ga baka da hikima ko malam wani shi gashi ya ga barna matsoraci ne wani ya yi kaza ya yi kaza ya kaza malam bai gyara ba wani ya yi kaza malam bai gyara ba da sauransu sai eh, annaba san gane wannan akwai abin da kai zaka hango ko malam ya riga ya hango wani abu kuma ga irin tunanin malam kan matsan amma kai baka sani ba ina ba gane akwai abin da in kai ne ma ka gama shirya ma yadda za a yi ka san mutumin da in ana faɗa ba da kai ake ba kana nan kana kallon ga wurin nan kana wusa shi kenan <laughs> ina fatan gane to shi wanda ake faɗa da shi duk bai hango wannan abu shi akwai da akwai abubuwan da yake ta kallo da sauran su haka kullum malam yakan hango wani abu kaga ya kyala wani abu ba dan tsoro ba malam yakan aikata ne saboda hikima wanda in babu hikima a cikin al'amura to abubuwa da yawa za su lalace manzo Allah ya kyala gumaka 360 a Ka'aba shekara 23 yana kallon su amma da lokacin ya zo na rusa gumakan da sanda ya rusa gumakan amma da ya ce zai amfani da ƙarfi ila su kashe shi a kashe shi a kashe sahabban shi sannan a dakatar da musulunci na batan gani amma kai yi amfani da hikima ga gashi manzon Allah ya ci gaba da da'awa sahabban suna nan musulunci yana nan gunki ya rushe masu bautan gunkin masu rushe na batan gani to shine abin da yake magana nan kila manzan Allah ya kyale su ne a masallaci suna tattaunawa saboda babi na tadarrus a cikin da'awa a hankali a hankali a hankali A gani wallahu alam fa'idatun amma na fa'ida muhimmiya ba'adun nas yamna kalam fil masjid sashen mutane suna hana magana a masallaci gaba ɗaya masallaci ba a magana kwata kwata wai in ba zikiri ba sai dai zikiri bi hadisin yarfa'unahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam suna dogara da wani hadisi da suke daga shi zuwa ga annabi cewa annabi ne yace kwata kwata ba a magana a masallaci na'am nasu ganin su maganar al-kalamu fil masajid ya'kulu al-hasanat magana a masallatai yana cin kyawawan ayyuka kama ta'kulu an-naru al kamar yadda wuta ke cin kara yana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta ke cin kyarmami wa wannan hadisi ne bai da asali Alhafiz al-Iraqi ya ce lam aqib lahu ala asali ban tsayu ga wannan hadisi akan wani asali ba hadisin bai da asali qala taqiyuddin as-subki taqiyuddin as-subki ya ce lam lahu isnadan ni ban samu isnadi ga wannan hadisin ba gaskiya na sai yarda ala kwashi shi بسم الله الرحمن الرحيم دليل السابع دليل السابعة مسألة نبقي وأما قوله أما فإن جميعا a ranar da za mu tara su ga baki daya sun manakulu lillazina ashraku sannan sai mu ce ga wayannan da suke shirka aina shurakaukum allazina kuntum tasumun ina abokan tarayyan ku wanda kuka kasance kuna rayawa cewa kuna da abokan tarayya da Allah ina wayannan abokan tarayyan da kuke rayawa tare da Allah ina suke ila qawlihi wallahi rabbina ma kunna mushrikeen eh nan zuwa ga inda Allah ke cewa wato su mutanen suke cewa wallahi rabbina wallahi ya ubangijin ba mu kasance masu shirka ba ba ma shirka anan kaga sun karyata ko sun ce su wallahi ba su kasance mushrikai ba fa ankaru an kanu mushrikin sun yi inkarin su kasance mushrikai wa qala fi ayatin ukhra kuma sai Allah ya faɗa cikin wata aya daban kuma wala yaktumuna Allah hadisa ba sa koyi ma Allah labari a nan sun boye kuma su boye ba wallahi na ma kunna mushrikeen da suka yi sun boye ko sun ce wallahi ya ubangijin ba mu kasance masu shirka ba sannan sai a nan wajen aka ce wala yaktubuna laha hadisa ba sa boye ma Allah labari kaga nan sun boye labari to sai zindikai a shakku fil qur'an sai zindikai suka yi shakka game da qur'ani wa za mu annahu mutanaqid suka ce alqur'ani yana karo da juna hmm. nan duk hikimar hikimar sanya wannan littafi a wajenmu don mu sanar da mutane san yadda ake samu ainihin a wato hadisi kaga zahiri shi kamar yayi karo ana samun aya shi ma haka nan a gane wannan ana samun za ga hadisi kamar zahiri shi kamar yayi karo A alhali ba karo bane Kasan bi malamai gogaggu a fannin za su yi maka bayani to shi ma ayan qur'ani ana samun irin wayannan ayoyin kaga sun yi kamar sun karo ba karo suka yi ba kai ne kai karo kwakwalwanka da ke da matsala in kana son ƙarin bayani sai ka tambayi malamai wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi azau wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum fas'alu ahla adh-dhikr in kuntum la alamu. idan kuma ku sani ba to ku tambayi malamai gogaggu a wannan fannin in hadisi ne saboda an raina hadisi kawai sai a ce wannan ƙarya ne ba magana annabi ne. zaka ba abun usulubi na muhaddisi malaman hadisi akwai ka'ida na gane hadisi da ijiri sahihi kamar yadda kowane ilimi yana da yana da formula hadisi yana da ka'ida fiqh yana da ka'ida tauhid komai yana da ka'ida to wani bai bin ka'idan hadisin kawai da kane yana zaune kawai in ya ci wake ya koshi sai ya bude baki ya ce wannan hadisin ba bai yarda da shi ba wannan ba zai yiwu a ce manzo Allah ya faɗi wannan kawai ba haka kawai ba zai yiwu a ce manzo Allah ya faɗi wannan maganan ba to haka ne bai babban ga da jahili shi jahili bai da ka'ida kawai mu gaskiya mu ƙarya ake yi haka wa zai faɗa ƙarya ta abu haka nan da ka ba tare da ka bi wani ka'ida na ilimi ba ai wannan ba bai buƙatar karatu to wasu malamai suka yi ma hadisi na ɗari da abin da bai buƙatar karatu to haka nan zindiƙai suke wa ƙur'ani da yake ba su yarda da shi ba kai da kai yarda da ƙur'ani za ka mai haka kawai ka ji an ce to ai gashi nan wannan ayan a nan wajen Allah ya ce kafirai sun ce ba ma shirka a nan kuma sun koye ma Allah labari kaza kaza saka wannan ba ayan Qur'ani bane ba zai ce zan magana Allah ba kaga ba sa yi Qur'ani haka amma zindiƙai suna yi a gare yan Qur'ani haka suke wasa da hadisin manzon Allah haka nan irin mahaukatan masu takalidanci da mazhaba irin mutumin da yake takalidanci na hauka da mazhaba to za ga kwata-kwata baya mutunta hadisi bai ma san ma me darajar hadisin ba sai faɗi abin da ya gana ma kan hadisin manzo Allah haka nan sauran yan bid'a suke duk wani dan bid'a bai san darajar hadisi ba in ya ga hadisi ya ka'idar maka'idansa zai karyata to su bindikai qur'ani suke ma haka an gane wani ko to shi yasa shi kuma imamu ahmad ya tsaya yana hidima ga alqur'ani yana raddi ga wayannan mutane yana warware wayannan shubuhoyin na'am amma qauluhu amma inda Allah ke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijin ba mu kasance masu shirka ba wa zalika anna haula'i mushrikin wannan saboda wayannan mushrikan idza ra'aw ma yatajawazu ma an tauhid idan sun ga irin yadda Allah ke yi irin yadda Allah ketarewa ga ma'abota tauhidi ya fi musu zadabai ya kulu ba'dhum li ba'd sai sashe su ce wa sashe idza sa'alna idza sa'alana idza sa'alana sai idan Allah ya tambaye mu mu ma mu ce ba mu yi shirka ba saboda mu ma a yafe mana a gane ka san mutum ya riga ya bace sai hankalin shi ya gushe wai Allah za su yi ma haka in Allah ya tambaye mu an tambaye mu ce mu ma ba ma shirka dan mu ma mu samu irin gatan da suka samu mu ma mu shiga aljanna a yafe mana falamma jama'ahumullah a lokacin da Allah ya tara su ya tara ainihin gumakansu wa qala sai Allah ya tambaye su aina shuraka ina abokan tarayyan don kasance kuna rayawa Allah ta'ala Allah ya ce sun malam sannan fitinan su bai kasance ba face sun ce wallahi ya ubangijin bamu kasance mushrikai ba falan ma kasan mushrik to lokacin da suka boye shirka a tunanin za su yi a tunanin za su yi ba Allah wa yau eh, ka san wallahu ala afwahi sai Allah ya toshe bakunan su wa amarul jawar sai Allah ya umurci gabobin su yi magana eh Allah ya toshe bakin su ya umarci gaɓoɓin su yi magana an gane fana da ƙarfi zalik sai gaɓoɓin su yi magana da wannan a gane al shi ne da Allah ke cewa na yawma naktimu ala afwahihim Allah ya ce a yau din nan mu toshe bakunan su sai bakunan su yi mana magana an sai kai sai gaɓoɓin su yi mana magana za mu toshe bakunan su sai gaɓoɓin gaɓaɓin mutukallimu na aidihim sai ainihin hanna sai ainihin hannayensu su yi mana magana sai hannayensu su yi mana magana kuma kafafuwan su yi shaida da abin da kasance suna aikatawa na'am fa akhbara Allah jalla wa ala anil jawari sai Allah ta'ala ya bada labari game da gabobi lokacin da ta yi shaida wannan shi ne fassarar abin da zindiƙai suka yi shakka a kan shi kuma yadda ake buga hagu ka buga da wayan nan sai ka buga da wayan ka buga haka za a yi ta musulunci eh gwagwarren ci gaba take babu wanda za a na ne mutane eh kana ganin ka gama da yan zai sai su sufaye kana gama da sufaye qur'ani kana gama da sufaye qur'ani sai ga zindikai kana gama da zindikai ga kan da sunan kana gama kuma ka faɗo cikin gida نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في النية في حال التعلم fasali game da niyya a halin karantarwa na musamman la budda lahu niyya fi ta'allum ilma sannan ba bakawa a samu niyya a zamanin neman ilimi izin niyya hiya al fi afal domin niyya shine asali a cikin duka ayyuka gaba aiki in babu kyakkyawan niyya babu lada qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda magana a sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal a'malu niyya. lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyoyi na'am hadisin sahih hadisi ne sahi. na'am kenan in zaka nemi ilimi ka nema da niyya na nemi ilimin nan ne domin in san haram da halal wato in bi umarnin Allah in nisanci abin da ya hana don in shiga aljanna an gane ba na nemi ilimin nan don in samu shahada sun samu aikin yi ba akwai wanda neman ilimin shi ya samu shahada ne ba wai don ya yi aiki ba to in za ka nemi ilimin addini ka nema ne saboda ka samu tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala shahada ya zama tori ban kafa in shahada shine babban burinka ka taɓi kuma ka yi hasara an na'am ai ilimin nizamiya masu yi abinci suke nema in ga mutum ya je nizamiya tsakani da Allah abinci ne shi yasa aka same kari uba zai ta bin lecturer ne ya samu kwalin in na zaure ne dan hararar shinkai ya je zuwa majalisar ka na zaure dan matsala na ku samu da shi wani lecturer zai rike shi akwai akwai wanda na sani wallahi lecturer gemu ya kama yake ka ci kazan ka yi zagai ya fi gemu shi amma ka yi ta bin shi wani lakcarar ma ka girbe shi amma za ka yi ta bin shi ya rike ka shekara bakwai kana kana bin shi yanzu akwai wani ɗan'uwa shekara shi tara yana doktura ba zai ɗaya baka kafin a bashi doktura ba zai da ba shi doktura ba yanzu zai zai ta bin wannan karatun zaure ke malam wani ya mu wulaƙanci malam wani ai wallahi ban ƙara zuwa ba shi kaɗai ke da makarantar ba wannan shi ne zai nuna ma karatun sabura ana yi ne don neman abinci kuma malamin sabura bai damu da kamar zai ce kawai karfe goma da dare yau nan so if you like it's left for you if you like kaza kaza karfe goma za ka wani tara da rabi yana wajen eh yace wallahi in na shiga in na shiga kawai da ka shiga ba ta kana rawar jiki amma in har karatu ne na zaure dan abu kaɗan ya faru malamin anan yi faɗin mangaru na fatan gare shi na ne akwai dalilai da dama za ka cewa karatun shi sabunan nan na neman abinci ne shi da gaskiyar magana yawwa in ba na neman abinci ba ne to ba ga mutane suna dagewa irin nan sai wani yamma wata uku ba sun sha amma ya haka a zan sabura mana <laughs> ruya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yawa da yawa daga cikin ayyuka wanda yake surantuwa da suran aikin duniya an gane akwai ayyuka da yawa da suke surantuwa da suran aikin duniya sannan sai ya zamanto min a akira bai bi husnul niyya hmm. sun siru min a akira bai bi husnul niyya sannan ya zamanto daga cikin ayyukan lahira saboda kyakkyawan niyya hmm. asalin aikin ya surantu da suran ne duniya hmm. amma zai iya rikidewa ya koma aikin lahira saboda kyakkyawan niyya kamar kyawun misali likitanci mutum ya koyi ilimin likitanci ilimin likitanci ilimin duniya ne amma idan mutum ya neme shi da niyyar ya taimaka wa musulmi da niyyar ya taimaka wa talakawa a gane to irin wannan kaga abin ya juya daga harkar duniya ya koma lahira mutum yana koyar da lissafi mathematics kuma burin shi ya koyi mathematics saboda ya ga 'ya'yan musulmi ba su iya sosai ba yana so ya koya saboda lallai yana so ya karanta da 'ya'yan musulmi su iya mas kaga anan mas ilimi ne na duniya amma kuma ya rikide ya koma lahira saboda kyakkyawan niyya ana samun irin wannan da yawa kaga ilimi na duniya ne amma kuma ya koma ilimin lahira saboda ana duba ka ne me yasa ka nemi ilimin na'am na'am eh, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal al-akhirah kuma da yawa aiki wanda yake surantuwa da sura na ilimin lahira a ce wane ya karanci tauhidi wane ya karanci hadisi masanin hadisi ne tauhidi da hadisi mene ne aikin lahira sun mai siru min amalin duniya da su niyya sannan sai ya zamanto daga cikin ayyukan duniya da mummunan niyya saboda ya koyi tauhidin ne domin ya burge mutane A gano wannan ko ko ya koyi ilimin hadisi ne dan a ce mai muhaddis kuma an faɗa ba shi kenan ba to ya zamanto daga cikin aikin duniya nan aikin lahira ne amma ya rikide shi yasa idan mutum yana neman ilimi ya san dalilin neman ilimin shi yana neman ilimin addini saboda mai saboda yayi gasa da mutane saboda yayi alfahari cewa ya sani ko yaya a yana neman ilimin nan ne saboda ya jahilci yana neman ilimin nan ne saboda yana so ya fahimci addinin shi ya samu tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala alhamdulillah ya tsira in kana da wayo hatta ilimin na duniya in ka koyi ilimin ɗinki ya zama to burinka na koyi ilimin ɗinkin nan ne saboda na ga ana yin ana yawan yawa ina so in kiyaye in ga tsara alƙawari ina so yi ɗinkin nan tsara alƙawari saboda a san cewa akwai sana'a akwai mutanen kirki a kowane sana'a ya zama to dai ka shiga wannan fage da kyakkyawan manufa don ka taimaki jama'a kuma ka cika alƙawari to irin wannan sai ya rikide ya koma aikin lahira wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm rida Allah ya kamata dalibin ilimi yayi niyya ta hanyar neman ilimin sa yayi niyyan yardan Allah wa darul akhirah kuma yayi niyyan gidan lahira wa rizalatu jahil an nafsi da kuma gusar da jahilci ga kansa wa sa'irul juhal da gusar da jahilci ga sauran jahilai da kuma rayar da addini da kuma wanzuwar musulunci na nemi wannan ilimi saboda ina so musulunci ya wanzu inda maqala islam domin wanzuwan musulunci yana tabbata ne da ilimi ba a yi musulunci ba ne yawa kishin da mutum ke yi na addini in babu ilimi to wannan kishi bai da wani tasiri wala yasihu zuhud wa taqwa ma al wato gudun duniya da tsoron Allah baya inganta tare da jahilci wancan hadisi na makaranta da aka ce ruya an ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isnadin shi hadisi ne mawdu bai inganta ba magana ba magana annabi bane da ifun jiddan an gane Yau hadisi ne wanda yake bai inganta ba akwai ta'alimin da da na ganin wani malami yana takriji ko masu takriji amma ina ganin duk babu shi ana ba wani mai takriji ko eh wanda ka shi ne ko masu takriji amma ina ganin me ce yawwa hadisi ne mawdu hadisi ne wanda yake kaga hadisin ma'anar shi na da kyau amma jingina shi zuwa ga manzon Allah shi da aka ce wannan ƙarya ne ba hadisin annabi bane eh na'am a hadar musallin na maliki takwas saura ne ba a lokaci lokaci yayi nisa mutane suna da wa alaikum salam kai eh, bari mu sallama a bari abin da suka yi tambaya subhanaka allahumma wa Hamdi ashada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu